ainihin kafa da gudanar da gudanar da makarantar magina kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu a zaman da ne a kafancin nan muka samu nasarar kafa makarantar mata ta farko matan aure ta farko a ainihin abin nan faɗin jihar kaduna kuma ina jin jihar kaduna ne aka fara makarantar mata na yi kamar shekara shida kafancin ina karantarwa a waɗannan makarantu daidai guda uku kuma muna fita a binan wasi daga nan ne kuma cikin yardar Allah da Allah madaukaki ya kaddara aka samu wata kwana haka an kai jarrabawa ta yar British College can ɗaliban mu suna zuwa su ɗauki jarrabawa to wannan karo sai aka kai waɗansu masu zafi ba na in yi bayani a kansu masu zafin a daidai wannan lokaci ina kafancan ne aka assasa kungiyar izalatul bida wa galatu sunna lokacin malam ismaila idris ya fara wa'azi hmm. a kaduna aka da shi jos yana wa'azi a barikin soja hmm. ya dan fara fita ƙauyuka na nan jos ya wato sai muna zuwa muna sauraron wa'azi daga nan muka join nashi hmm. cikin yadda Allah subhanahu wataala na zama cikin mutane uku hmm. masu ainihin abin nan wa'azi tun kafin a kafa kungiyar izalatu bidar kamata suna wannan tafiyar ita ce asalin kafa kungiyar hmm. izalatu bidar kamata suna bisa tarihinta wanda za ka iya ainihin abin da karantawa ka gani kaga na faɗi maka mun yi kamar shekara shida daga nan malam abubakar guna gen hmm. shi kuma sai tura a kira wani daga kaduna na je she abinan waɗansu wasu mutane suka je daga katsina hmm. cikinsu akwai malamai waɗanda muna tafiya da su da tare kamar irin su malam ibrahim ba mai shinkafa allah ya ji ƙanshi su abar isa lauya. shi ma <laughs> ya rasu Allah ya ji kanshi akwai wani shi ma babban mai waje ya lokacin yana limancin soja hmm. mala da mu girbo shi kuma yana gombe yanzu haka da sauran ainihin abin nan dai hmm. sai sunana ya fito a cikin ɗalibai waɗanda aka ɗauka a rubutu college suka ainihin wato atc ke suka ta aikawa na ce gaskiya ne ba zan iya barin kafancan hmm. na da ɗalibai san wata ɗari biyu a lokacin koma uku ba wanda zai riƙe makarantar a ce na hmm. taho na ba hmm. kuma dama na faɗi maka na da certificate dina na na secondary na jos an da jama'atul islam to sai suka fita wajen malamu abakar kuma bala abakar kuma aka kira ne muka je aka yi ta tattaunawa sai dai in bar abin nan in zo nan ko da shekara ɗaya ne a lokacin akwai es na jama'a kasan ita kafancin tana an da lokacin jama'a eh, federation es eh, eh, e nasu yana wurin halin hmm. mala abubakar gumi na nuna ba zan iya tahowa ba saboda ina da iyali ba wanda zai tsare hmm. ka zama labakar abakar me ce a ah, ya ce ka tafi hmm. ba ni manta duk wata ka rika turowa hmm. ka sa wanda zai rika zuwa yana amsar naira saba'in ko da biyar ne a lokacin a rika kai wa iyali wannan naira saba'in da abin ta kai albashin dan level mai dana ake cewa eh, step level 1 step abin haka ya yanzu za ta ana magana wajen dubu dari eh, yawa eh. to naira saba'in da hmm. ah. amma cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala na yadda hmm. tun da misali ya matsa cewa suna to kuma ga mutane su tafi hmm. musamman sai su to shi na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tafi na shishirya na zo amma kafin mu bar wurin shi wannan as ya ce zai rubuta takarda a rubuce tana nan yanzu haka da za a je fayil na in ba wani ya dauke ba cewa ya yi rikomendin cewa na zo shekara ɗaya zan yi a sani a shekarar kashe kenan maimakon yi shekara hudu a sani shekarar kashe tun da ina da certificate na adana to na to da ita kafin in bar nan dr aminu de hmm. lokacin yana je kaduna hmm. yana aiki da eh, abin da jama'atun hmm. dama ya taba kai mana ziyara a fancan sai ce da ni mala kuma na baka shawara in ka je kada ka yarda cewa wai ka shiga shekaran kashi ya ce ko ɗalibinka ne yana zuwa yana shiga aji za ka yi ta gaba wannan damar da ka samu ka zauna ka yi amfani da ita kawai ka ce za ka fara daga aji na ji amma dai gaskiya ban yarda da shawarar shi ba ina zuwa nan na zo na iske vice principal ta mun taɓa zama da shi a kafan hmm. ah, usman sunusi shi ma Allah ji kan shi a rasu yana zuwa sai ya ɗauke ni kai ni wurin principal principal egyptian ne hmm. ana cewa da shek ahmad kinawa muka je ya duba takardar da aka rubuto ya ne hmm. ya ce me zai hana fara daga abin farko mm. ba wani matsala za su iya abin nan mm. amma shi yana bayan abin tun da an samu wannan chance zauna na shi shi mm. saboda haka sai na zauna daga aji na farko a cikin yardar Allah subhanahu wataala a lokacin batun maganar wa'azin izala ya kankama yana daya daga cikin kamar yadda ka ji da su ingiyar izala wata sunna Na ina kafancin kuma ina cikin waɗanda suke trusty na ita ƙungiyar a halin da ake ciki yanzu ma ana kira na shi ne ciyaman na trusty na ita ƙungiyar zafira wanda suna ta ƙasa baki da eh, kuma cikin yardar allah wata wata'ala a daidai wannan lokaci ne aka sami ne ko musa Eh, tun ana cewa in an je wurin wa'azi wani gari sai a ce ya kuma mala ya kuma sa daga kafancan mm. zai wa'azi mm. to sai aka daina cewa daga ana cewa kafancan sai wasu ka dauka ni dan kafancan din ne kuma dan kabilar kafancan to Allah ya rayuwa albarka amin amin ah, masu kallon mu da sauraron mu eh, a takaice kun ji wane ne Sheikh Yakubu Musa kafancan a takaice kenan eh. da idan muka ce za mu buɗe abin tafiya ce mai nisa eh. to alhamdulillahi kamar yadda muka yi bayani shine an yi gwagwarmaya kala-kala to amma za mu ɗauko wani abu wanda jama'a suka fi sanin eh, shek yakubu musa kafancan a kai hmm. wanda za mu so mu ji daga bakin shi yau shine a duk lokacin da daga wancan dauri don tun muna ƙanana in ban mm. manta mahaifina in ya kama hannuna mm. za a tafi wa'azi mm. za a ce to in ya kuma musa fa ya zo fa shi kenan an gaba <laughs> to a wancan lokacin har a zuwa yanzu duk da ya girma ya zo za a ce in shek ya kuma musa ya zo kowa sai ya ji a jikin shi to ban san ko akwai wani sirri ba ne ko na karantarwa ko wani abu wanda ba ba kuke da shi ta yadda za ka ga mutane suna shuki suna cewa bari yanzu zai hau bari yanzu zai hau to menene sirrin wannan eh, kamar ana nubu kamar zafi ne ko ko shajja a mutane ne shi ne muke so ta ba su ji gaskiya mutane eh, suna fassara iri daban-daban ne dai cikin don Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah madaukaki ya yi ne ba ne iya tashi in yi wa'azi haka kamar ana bacci eh, eh, abu na farko dai yana da sika akan abin da muke faɗi koyarwa sai muka samu magana da za ka yi ba wai kai magana da ra'ayinka sai dai kai magana da ƙalallahu ƙalar su idan ku aka ce Allah ne ya ce ko manzon Allah ya ce hmm. to baka da wani ainihin abin da tsoro a kan abin da kan ka eh, sannan a lokacin nan mu mun yi ɗariƙar tijaniya abinda ban faɗa maka ba zaman da na yi a Jos hmm. ban da wannan karancin kafin wannan karancin karancin hmm. na yi ɗariƙar tijaniya kuma na yi abin da ake kira da suna tarbiyya wato shine kamar irin wannan abin da ake na eh, keɓe mutum a bashi wurin doji ya yi ta abin nan ana zuwa ana yi test hmm. me ake so ya waye Allah ne abin da ake so to abin da ake cewa in mutum ya yi usuli to shi kenan ya ga Allah ya san Allah to na yi wannan abin eh, tarbiyya din kuma na yi wusuli ba irin ta jahilai ba yawa rudodin da ake badawa a zo a tambaye ka dawa tambaye da za a kafa waye Allah hmm. shi ne abin da za a tambaye ka hmm. kuma ka faɗa kowa hmm. idan baka ce komai komai Allah Allah bane to baka yi wusuli yawa sai da in tarbiyyar irin ta jahilai ce to na yi irin abinan wannan abinan eh, tarbiyya na san irin abin da aka rubuta hmm. a cikin littattafan nan hmm. na yi nazari don ban bar ɗarika tijaniya ba sai da na zauna kasar-kasar ɗin da aka yi hmm. a kan sukan ɗarika tijaniya da wanda mala abubakar gumi ya a kan tun a kan jawahirul ma'ani jawaharatul kamali zuwa kan ainihin abin nan da wanda mala isma'ila ya yi da sauransu sai da na tattara littattafai na zo na zauna a ɗaki hmm. sai daga uwar gidana tana nan har yanzu da ranta ina sanyawa idan an ce wuri kaza shafi kaza wuri kaza shafi kaza in ɗauko in tuba in hmm. karanta hmm. na gamsu cewa lallai wannan abin eh, ba a musulunci ba saboda haka abokanan ainihin abin nan mu da waɗanda muke karatu da sauransu aka samu rana na fito na ce to ne na shaida muku hmm. don sun sani da kyau hmm. da ni ake zama zaman zikiri da ni ake zama zaman abin na wazifa da sauransu hmm. na ceto daga yau ba ni babu ɗariƙa tijaniya <clears throat> ko wata dariƙa saboda dalili kaza jawahir ma'anin da na yi bincike a kai har yanzu yana nan Ah, banda su ainihin abin nan wuniyatul ah, murid da ya kotul farida da menene da sauransu wani kuri da yake cikin jawarin da ya da wanda ya shiga ciki so cikin yardar Allah subhanahu wataala na san bala'in da ke ciki na san kuma yadda aka rika duk wani ginshikin abu wanda shike na musulunci ne hmm. a tijaniyance ko a kadirance an karya shi an nuna bakon komai wani hmm. tun daga kan shi manzo din hmm. za ka yi abu a ce gashin kanka ya fi na manzanni ko ya fi na sahabbai ko kuma a ce in ka karanta abu dan abin a ce ya fi karanta alkur'ani su kara ko a ce ainihin ga wani abu ba iya karanta shi akan abin nan jirgin sama ko akan hmm, mene zai su jauhar kamar sauran irin ba eh, a wurdinta ok to na fahimci wannan sannan babbakin ciki an zo a lokacin da muke maganar nan in ba tijjaniyar nan kake ba to kai kamar ma ba addinin musulunci kake ba so an ɗauki ita sunnar annabi an jefar da ita gefe guda an kawo bid'a wadda tana tana haɗe da ainihin abin da za a iya cewa mushrikanci da hmm. kafirci hmm. a ce kowa Allah ko komai Allah ne ko a ce za ka ainihin karanta wani abu kai kafin sabon annabi hmm. kafin annabawa kaza kana kaza kaza da sauran irin su to jin wannan zafi da irin yadda nake ganin an bada mutum da ni na san bata reality wato shi yasa ba ni iya ainihin sassautawa inda zo ina wa'azi ga hujja kaza ga hujja kaza ga hujja kaza to wanda sai zama jiki a wurina saboda haka da na hau abin nan za ka ga yawanci a wurin wa'azi ana zaune ana abin nan amma da na hau mambari zai ga mutane sun miƙe wasu jikin su yana bambantawa akwai wani gari yana nan kusa da garin nan eh. kusa da kafira eh. kuma lokal government ne a cikin garin nan tun da ni ma eh. dan nan din ne ina kaduna aka kira ni aka ce izala za ta shigo garin nan wa'azi amma yan garin hmm. sun fito sun kewaye garin sun ce ba wanda zai shiga sai na ce to su waye yan izalan da za su zo hmm. sai aka ce an ce daga katsina ne na ce to daga wani bangare hmm. sai aka ce yan izala ne aka ce na ce to sun shigo ko ba su shigo ba hmm. aka ce a ba su shigo ba amma an ce sun zo ko sun koma ne sai na ce to su shaga ko musa za su zo aka ce a ai wannan shi ba a tare shi ba a ce <laughs> to Allah sa a yi lafiya a gaba na to Allah kara ma rayuwa albarka to abinda shirin yake karantarwa dai shine wato juriya da kuma jajircewa akan abinda mutum ya san gaskiya ne